daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na muryar amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 41 da 31 da kuma 25 a jamhuriyar nijar za ku iya kama mu a tashar viewer africa da ke birnin yamai akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu haro mu da dare da fatan an wani lafiya Mahmud Lalo ne tare da Hafsa dan mai soro muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya. Nijar, Kamaru da Chadi wato 8 da rabi kenan agogon Ghana karfe 3 da rabi na yamma a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu zaku ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun kai hari a garin Kamala da ke jihar Adamawa. Muna ɗauke da karin bayani, to kamar kuma kowace ranar Juma'a yau fili a buɗe ke ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. amma za mu ba ku dama ne ku yi tsokaci kan batutuwan da suka dace waɗanda kuma za a iya yin su cikin lafazi mara tunzararwa lambar da za a kira ita ce biyu sifili kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar sannan muna ɗauke da labaran wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Shugaban 'yan kwana-kwanan New York Daniel Negro jiya Alhamis ya ce gobarar da ta kashe mutane goma sha biyu a wani gini a unguwar Bronx ta soma ne a sanadiyar wasan da yaro dan shekara uku ya yi da risho. Ya shaidawa manema labarai yau Juma'a cewa mahaifiyar yaron da shi yaron da wani dan nata sun fice daga gidan ta bar kofar gidan nasu a buɗe daga bisani wutar ta yaɗu zuwa sauran gidajen. 'Yan kwana-kwanan sun isa a cikin mintuna uku, kuma Negro ya bayyana rashin wato ya bayyana rashin rayukan da aka yi a sanadiyar gobarar a matsayin mafi munin da aka taba gani a cikin shekaru 25 a birnin na new york jami'ai sun ce kimanin 'yan kwana-kwana 170 ne suka yi aikin kashe wutar tare da ceton waɗanda abin ya ritsa da su sun ƙara da cewa akalla mutane hudu ne suka ji munanan raunuka. kotun tsarin mulkin afirka ta kudu ta gano cewa majalisar dokokin ƙasar ta kasa samun shugaba jacob zuma da laifin abin fallasar amfani da miliyoyin daloli na kudaden gwamnati wajen gyara gidansa wakilin murya amurka afirka ta kudu thuso kumalo ya aiko da rahoto daga johannesburg cewa wannan hukunci zai iya sake ba da damar sake yunkurin tsige jacob wato jacob zuma hukuncin ya samu goyon bayan yawancin alkalan kotun tsarin mulki alkali chris jefta ya ce majalisar dokokin kasar ta kasa dora wa shugaba zuma lakin wannan abin fallasar kamar yadda dokar ta tanada a sashi na 89 na kundin tsarin mulki alkali jefta ya kara da cewa majalisa ba ta da iko ko damar aiwatar da dokar ta sashi na 89 sau tara dai shugaba zuma ke tsallake rijiya da baya a yankurin tsige shi to amma yayin da a yanzu jam'iyyar anc wadda take jan ragaman mulkin kasar take fama da rarrabuwar kawuna masana harkokin siyasar kasar sun yi kashedin cewa da kyar shugaba zuma ya tsallake yunkurin tsige shi a yanzu To amma a kasar Kenya 'yan adawa ne suka ce za su ci gaba da shirye-shiryen rantsar da shugaban 'yan adawa Raila Odinga a matsayin shugaba in har shugaba Uhuru Kenyatta bai gudanar da zaman tattaunawa na kasar ba. kenyatta ya yi nasarar cin zaɓe bayan odinga ya kaucewa takarar haka kuma ƙwararru na gargaɗin cewa idan har 'yan adawa suka yi rantsuwar to za ta haifar da ƙarin rarrabuwar kai a ƙasar mataimakin shugaban 'yan adawa shugaba kalanzo musyoka ya ce abin da kaɗai zai iya dakatar da 'yan adawa daga gudanar da rantsuwar shine hawa teburin tattaunawa i'm telling my brother uhuru kenyatta if he's going to abdicate the responsibility of uniting this nation Ya ce ina sanar da ɗan uwana Uhuru Kenyatta idan har bai tabbatar da daukar dawainiyar hada kan wannan kasa ba, to kar ya zargi Raila Odinga da Kalonzo Musyoka a lokacin da muka rantsar da su. Yayin da Amurkawa da sauran jama'a fadin duniya ke bankwana da shekarar 2017 da kuma marabtar 2018, abin da aka fi sani shine bikin da ake yi a dandalin Times Square a birnin New York. wannan al'ada ta samo asali ne a shekarar 1904 kimanin shekaru 116 da suka shige kenan inda ake sauko da wata makekiyar kwallo daga saman wasu turaku da aka kafa zuwa ƙasa da misalin karfe 12 na tsakar dare daidai a wannan shekarar za a ɗauki ƙwararren matakan tsaro a sakamakon hare-haren ta'addanci biyu da suka faru ba da daɗewa ba a birnin kuma za a yi matuƙar sanyi amma duk da haka akwai yiwuwar mutane da dama za su halarci wannan taro wasu sabbin al'adu sun kunno kai a sakamakon karuwar yawan sifaniyawa a amurka wasu da dama kan yi bikin shiga sabuwar shekara ta hanyar cin 'ya'yan inabi guda goma sha biyu kowane guda a dakikar agogo guda har zuwa daidai tsakar dare kowace kwayar inabi guda na wakiltar wata guda kenan kuma sun yi imanin hakan na ba da sa'a al'adar 'yan kudancin amurka kuma mata na sa sutura masu kawa launin ja shine zaɓi mafi dacewa wajen samun abokin zama na musamman wato aure kenan launin ruwan ɗorawa kuma ya dace wajen kawo wadatar tattalin arziki To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya rahotanni na cewa wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun kai wani hari a garin Kamala da ke karamar hukumar Michika a jihar Adamawa arewa maso gabashin kasar. Wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da karin bayani. su dai mayakan na boko haram yanzu haka ma sun dau wani sabon salo ne inda suke kai farmaki kayukan da babu hanyar sadarwa ko kuma ke da sarkake shiga wuraren da aka koma musamman ma na kanan hukumomin mijika da madagali wanda ke kusa da dajin sambisa da ke ma zama shekotan mayakan na boko haram na baba nan mako shine dare muke da suka yi a ƙauyen kamale da ke cikin karamar hukumar Michika a arewacin jihar Adamawa inda suka kashe mutum hudu da kuma sace dukiya to amma kuma ba kowa ne ma ya sani ba sabili da matsalar rashin hanyar sadarwar cikin ma waɗanda suka tsallake rijiya da baya a wannan harin da aka kai hada wani dan majalisar wakilan Najeriya Mr. Adamu Kamale da shine ma ke wakiltar mazabar Michiga da Madagali a majalisar wakilan Najeriya ya ce shi da kansa da kirne ma ya tsira bayan da ya kwana kan duwatsu. Hmm. Misali karfe sha ɗaya samu hari a kauye a Kamale wanda ya kasance maran da ya faru ina wuri. mu dai yanzu a hakan ba za mu iya ce ga wanda suka aikata ba domin yadda abun ya faru kasan dai ya kawo ruhani sosai ah. mu dai muna addu'a irwa na abubuwan kada ya sake faru da al'umma mu domin ba daɗi sam to kaman wani kira kuke wa gwamnati ganin kan cewa wannan wuraren ku wuraren da suke fama da matsalar na boko haram sannan kuma ga matsalar tsaro a yankin. Kuma Najeriya suna da aiki kore da gaske domin ka gani ka san Madagali da Michika. Yanzu da mu fara samu wannan harin a Michika amma ran san musamman na Madagali. A je wannan ba rana a ce a yi kwanaki biyu ba a samu tashi hankali kamar wa'annan ba. Mu dai suna kira ga gwamnatin Najeriya su san cewa kasan Madagali da Michika da Kiwenta suna da damuwa har yanzu ah, wannan zama lafiya ba a samu ke ba kuma ya kasance ah, magagan da ake fada a kan ah, a samu kwanciyar hankali a wayan wajejen ba daidai ba ne domin ana wasa da rayuka mutane kawo yanzu dai rundunar 'yan sannan jihar adama ta tabbatar da wannan sabon harin inda mako ta buƙaci jama'a ne da ake kulawa sp usman abubakar shi ne kakakin rundunar 'yan sannan jihar adamawa ya yi karin haske dangane da wannan sabon harin da aka kan. sai misalin sha ɗaya da rabi na dare wasu mutanen ba son ko suwa ne bane ba suka shigo wannan eh, ƙauyen kamale wanda yake karkashin michika local government eh, bude wuta a dalilin mutane suka ta gudu rayukansu eh, wasu sun samu raunuka wasu kuma aka samu aka kashe su Wani guda hudu sun salwanta wasu kuma sun ji ciwo suna karban maganin suna asibitocin da aka kai su. Rahoton na cewa cikin waɗanda masu tsala kirija da ba hada ɗan majalisar wakilan Najeriya me gaske batun? Eh haka din ne eh, shi ma abin da ya rusa da shi amma Allah ya sa ya samu ya eh, an tsere da shi da taimakon eh, mutane da kuma jama'a sauran musamman 'yan sanda da suke wajen ke tare da shi. Kewa za ku yi wa al'umma waɗannan yankuna na domin a samu nasarar kakkaɓe waɗannan burbuɗi na mayakan masu bindiga masu sadakar baya. Eh shi kamar da muka sha faɗa kullum shi ne mutane su zama wasu suna sa ido da irin mutane za su dinga shiga cikin su wani ta ko dalilin bar da sawu ko kuma bar da kamanni hakan nan to idan kaga ana sa ido da zaren an ga baki ko kuma bakon nan ba yarda da shi ba yana da kyau su kokari su sanar da jaman tsaro domin a tukume shi a bincike shi. Elfi Usman Abubakar kenan da ke ma zama kakakin na 'yan sannan jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo anan na cewa karfe 4 ne yamma ne saura minti 20. Wato karfe 10 dare saura minti 20 a jihar ta Adamawa da Yamai da Yawunde da kuma Injamena na kasar Chadi. Kafin mu buɗe layukan mu a ci gaba da shakatawa da wannan waka. Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake yau sa'adu zungur ke kira da amo Eh, zaman lafiya da juna zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna ku amfani kununa in a aikace uwa na a ba kyama ba kiyama ke sani a cikin mashiya ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kuliya in ka sallada ayyima bauta da sani a Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC mu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna. Wane ne akan layi? To, Yawa barka da yamma. To sunana Murtala na kiran ku da gare da gasa a Kano tarayyar Najeriya. Madalla muna jin ka Malam Murtala. To a ba zan daga kan abin da ke damu mu na wahala mai ma a Najeriya musamman ma da Kaduna. ne gaskiya mana ido ga gwamnatin mu na siyasa tun da muna da wa'yan lokacin gwamnatin soja ta ganin da shi na ana ciki lokacin ne da ni da Jafar Ana yi ana rufin sama rike mai lema a kauda lema ya jera tireloli ya tabbatar da kaduna an ba kowanne gidan mai a jihar kaduna mai shi ya raka ruwa na dukan shi amma yan siyasa da su mu kuka ba su kuma da wasu ya su ya na ga kaman layin mutala ba shi da kyau bari mu je jihar eh muna magana kan layin mutala ne muna jin ka na jos plateau yawa mm. Shi da nake ba. Mm. Matsala a man fetur. Haka. Da yake faruwa da muke cikin wani akuba. Mm. Gaskiya ba laifin gwamnati ba ne laifin 'yan kasuwa ne. To. Domin abu a yin da muke akwai inda an ba su sun na jiran da suna ganin kamar za a kara kuɗin man fetur ne suka ɓoye suka ƙi sayo da talata don mu shiga wahala amma yanzu da kabbar kuma yanzu ko yau dai mun samu sauƙin layuka a jihar Filato in Allah ya da. to madalla muna gaida wato muna ma mika godiya ga sabiu daga jos ja plato bari mu je yobe wane ne akan layi salamu alaikum amin wa alaikum salam muna tare da bubuwan zan fasko ta masu to malam bubuwan muna tare da kai to yau ni ra'ayina a wannan shekarar da ta yi kusan karewa hmm. ta shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai hmm. abin al'ajabin da ya bani mamaki na malaman makaranta ne hmm. dangane da gwamnati ta ɗan yi sakaci a kula da su musamman wajen biya musu bukata albashinsu da muhallinsu to a gaskiya ina ba da shawari a ainihin shi shugaban kasa baba buhari don allah da annabi ya taimaka da malaman makarantar nan domin malaman makaranta fa ne ke cikin najeriya kuma ilimi gishirin zaman duniya malaman makarantar nan su ne suke karantar da kowa tun daga kan kansila likita soja polis duk wani ma'aikacin gwamnati to muna godiya malam buba bar mu je jihar naija wane ne akan layi salamu alaikum amin wa alaikum salam baba hassan nake kira daga naija daga bidda naija state to muna yawa muna jin ka baba hassan eh, da Allah abin da nake son gaya magana biyu nake son gaya wa gwamnatin Niger da Allah da Annabi a gaya ma gwamnatin Niger dai ya Rasulullahi taimaka mu mai gyara anya Mina da ya tashi daga Mina zuwa Bidda bayo zuwa suke yi anya ba ta da kyau ya taimaka kuma na na biyu kuma dan majalisa na wakilinmu Bala Faruk ba abun da ya yi ba mu da Allah ya dawo gida ya zo yi ma mutane aiki ya taimaka fi sabilillahi abun da nake so ga gure Amerika kenan kuma Allah ya taimake ku a tashi lafiya amin a uh, baba hassan daga naija a yanzu dai muna jihar ta naija wani ne kan layi yawa abdullahi uh, muna jin ka to gaskiya matsala wannan mai ni ina danganta wannan matsalar a uh, kan dillalan man hmm. saboda gaskiya mafi yawan suna boye man eh to amma sun fito sun ce ba laifinsu ba ne kuma ba su ce ma a ƙara kuɗin mai ba a gidajen mai da suka ƙara kuɗi eh, to ai matsalan shi ne na ɓoye man da ake yi ba a sayarwa wasu gidajen mai zaka ci ma akwai man amma kuma ba su sayarwa to ai shi ne nake ganin babban matsalan kuma ina fata Allah ya sa su gyara to sai mu ci amin Abdullahi daga jihar Niger bari mu je Taraba wane ne akan layi Malam Umar ne daga Jalingo jihar Taraba. Eh wato muna jin kamalan Umar. Eh, magana mai nan na kaso magana. <clears throat> Su yan masu sai da yan kasuwan nan sun saba da zamanin da ake eh, da ake shi ne subsidy subsidy saboda yanzu shugaban kasa ya zo yana kokarin sa don ya daidaita al'amura kasa su kuma sun saba da zalunci da rashin tausayi ana ka a kawo kuɗin banza na ƙarya su karɓa su ba a ka ba da mai ba za mu sami mai ba ba za mu samu sai su karbi kuɗi kuma su karya sun kawo mai yau Allah ya kawo duk tijo da yake fama ya gera mana ƙasa su ji tsoron Allah duk dukiyar da to muna godiya malam Umar akwai mutane da yawa a kan layi bari mu je a Fortiskum wane ne a kan layi sarkin kula ne daga Fortiskum a sarkin fulani ka bar rediyon ka buɗe ina ga kaman tana mana kutse akan tattauna da muke da kai ko za ka ɗan kashe rediyon ka eh. matsa da kusa ita na gaje. kaje wato yanzu muna jin ka tangaran eh, maganan mai nan a gaskiya talakoki suna wahala hmm. kuma rashin mai din nan don Allah don annabi ya kamata shugabanni su sa baki don Allah a taimaki talakoki don wannan abun gaba daya ya untata talakoki muna shan wahala hmm. don allah tsoraki allah a tsoraki allah don allah a taimaka mana assalamu alaikum to alaikum salam sarkin fulani daga potiskum jihar yobe da fatan waɗanda suke da alakin ɗaukan mataki kan wannan matsala za su yi wani ba a kai bari muje jihar bauchi wane ne kan layi ana tare kana magana da mallin manajan nefa kwankiyar daga karamar hukumar Darazo shugaban zaɓuɓɓukan ka na karamar hukumar Darazo jihar Bauchi. To muna jin ka. To gudunmawa da zan ba dai da dangane da mai ne. Hmm. Allah gwamnan tare ya kamata ta ta shafi hmm. dangane da matsalar da ta shafi al'ummar Najeriya a mai. Da hmm. an bikin kirsimati da matsalar mai ga kuma sabon shekara ma. Da fatan za ku tashi lafiya. to muna godiya kwarai da gaske bari mu cilla zuwa can kudu maso yammacin najeriya jihar oyo wani ne a kan layi ina ne wane ne a kan layi sani salihu ne yawa ma'an sani za ka dan daga murya kaɗan din da kyar nake jinka to alhamdulillah kana ji yanzu yawa to eh dama dama to ina roƙon dan majalisar mu na tsakiya na jihar kebbi hmm. kamar yadda aka san da kuma yadda an ka fahimta da hali na kwarai na kyau samu jiha alhaji adamu eh muna jin ka malam sani tun lokacin da ya shiga gwamnati mu ba mu sake so bi ni ji magana ta a gidan rediyo bai je gida ya yi mana wani abu ba kuma bai yi kira ga gwamnati ta taimaka layin sani ya katse da ya kira daga jihar oyo amma wato dan asalin kebbi ne bari mu je ja kogi wani ne kan layi abubakar ne ta yau muna jin kamar abubakar Eh magana na akan polisa ne da Allah. 'Yan sanda kenan? Eh hukumar da take kula da aikin polisa da Allah suna kuntata mana a nan sosai. Hmm, Kamar ta wani fanni? Wallahi ran nan gaisuwa za mu ji amma fafur polis ne yake sai mun bashi da daya kuma sai da muka bashi da daya ma sai da ban baki. Hmm. Ya ga muku dalilin nisa ya nemi kuɗin a hannunku? Ya ce kawai wai ai sai suna mai kawai suna neman a ba su na kesunar ne kawai hmm. eh, ba eh. wani dalili abin da yake mana na ai lokacin sallah ne yanzu su ma a sallame su wani za su je su tafi a wata to muna godiya kwarai malam abubakar da fatan waɗanda suke da alhakin wannan lamari za su ɗauki mataki akai kuma da wannan kira naka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice kasar jamhuriyar kamaru kula-kula ɗin kwallon kafa na kasar sun je hutun ƙarshen shekara da goma sha bakwai tunda club ɗin new star ta birnin cinikayya ƙasar duwala ta ɗauki kofin ƙalubale na gasar kaka'an amma a halin yanzu 'yan kasar ta jamhuriyar kamaru suna ta ƙorafi ne na rashin alaccin da hukumar ƙwallon kafa na nahiyar afirka ta yi musu ka anda ta ki sanya sunan ɗan takaledan ƙasar ta jamhuriyar kamaru vincent abubakar a jerin sunayen waɗanda za su ɗauki ƙwallon zinare na nahiyar ta afirka wanda ne yasa na yi hira da zakari masanin ƙwallon kafa ne na nahiyar afirka da ma duniya baki ɗaya kan ko matakin da kaf ta ɗauka ya yi daidai bai yi daidai ba eh, gaskiya eh, na yi bakin ciki sani cewa Abubakar Vincent dan wasan kwallon kafan Kamaru bai a cikin wato uku wadda daga cikin za a zaɓe wadda zai wato zai samu kofin zinari na wasan kwallon Afirka saboda a 2017 muke kuma 2017 Kamaru ta ci kofin Afirka kuma ya saka wato kwallo da kuma yanayin wato jefa wannan kolon a raga za a duba bayan haka nan kuma a europe fc porto da yake wasa Eh, shi ne da ainihin wato saka kwallaye ni abin da yake damuna shi ne. ban san wato wani irin mataki wato wani kungiyar kaf ta dauka ba saboda shi kan shi tsohon dan wasan kwallon kafan kasar kamaru patrice mbuma ya nuna bakin cikin shi kuma gaskiya gaskiya kamata yi a zauna a yi nazari saboda yanayin tafiyan nan gaskiya ba daidai bane ba ba eh, san me wani halaka za dauki wato za dauki halaka eh, siyasa da wasan kwallon kafa ba ba shi da ba shi da kyau muna kiran wato waɗannan kungiyan su zauna su duba yadda za su saboda waɗannan mutane uku da suke na yanzu akan nan shi dan wato kasar Masar da shauran guda guda biyu ba su wato ba su kai wasan da ainihin Abubakar bai sanyi ba ni gaskiya ban gane wato wannan ɗaukan mutane ukun aka ci da abubakar san ba gaskiya ba daidai ba. mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Amurka na taimakawa jami'an tsaro a Senegal da gudunmawar kayan aiki masu muhimmanci, kayayyakin aikin da jami'an tsaro ke amfani da su ba masu haɗari ba da sauran kayayyaki ga jami'an 'yan sandar ƙasar. A wani biki da aka yi ranar 20 ga watan Disamba a babbar kwalejin horas da 'yan sanda ta ƙasar Senegal, jakadin Amurka a Senegal, Tulinabo Mushingi, ya ce Amurka ta dogara da muhimmancin alakarta da Senegal a wannan yanki da kuma jami'an 'yan sanda a matsayin kariya daga barazana daga matsaloli masu yawa da ake fuskanta a ƙasar. Jakada Mushingi ya ce, ta'addanci ya zamo wani abu da za mu ci gaba da yaƙa wannan tallafi na kayan aiki da suka hada da na'ura mai kwakwalwa da majigi da tabaran da ke taimakawa wajen gani da daddare da kayan binciken laifuka da kuma kayan kariya za su iya ba da ƙarin tallafi wajen haɓaka ayyukan 'yan sandan ƙasar ya yi nuni da a kwanan nan ofishin tsaro da ke ƙarƙashin ofishin jakadancin amurka ɓangaren ma'aikatar tsaro da yaƙi da ta'addanci gami da yaƙi da ra'ayin riƙau na ƙarawa ya kammala jerin horaswa wadda ofishin diflomasiyya ƙarƙashin shirin taimako na ofishin tsaro da yaƙi da ta'addanci suka shirya domin inganta kariya da rage zafin harin da ta'addanci ka iya haifarwa akan wurare ko kuma yankunan da ba su da tsaro sosai ga jami'an tsaron Senegal da kuma waɗanda za su fara isa wurin da aka kai hari ciki har da shirye-shirye tsakanin ma'aikatu akan shirin yaƙi da ta'addanci wadda shugaban ƙasa ya kafa doka doka a kai shekarar da ta gabata wanda ake kira CICO a takaice. Gaba ɗaya kimanin jami'ai ɗari da goma ne suka ƙaru da wannan horaswa a shirye-shiryen kwanakin nan wanda ya karfafa dangantaka tsakanin gwamnatocin biyu na Amurka da Senegal. Tallafin kwanan nan da Amurka ta bayar ya kai kimanin fara rabin biliyan wanda ya yi daidai da dala Amurka 739 wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen inganta wannan dangantaka. Da yake maimaita maganar da shugaba Macky Sall ya yi wajen zaman muhawara kan zaman lafiya da tsaro, Jakada Mushingi ya ce an jaddada buƙatar da ke akwai na haɗe kai domin samun hanyoyin magance matsalolin da ake fuskanta a faɗin yankin. Horaswa da kayan kayan aiki su ne ginshikin samun hanyoyin magance matsalolin kuma muna farin cikin bayar da kariya da koyar da amfani da kayan aikin ga gwamnatin Senegal da kuma samun hanyoyin magance matsalolin yankin. Jakada Mushingi ya ce ta wannan fannin muna farin cikin kamba majami'an 'yan sanda musamman ta bangaren waɗanda ke fara kai ɗauki waɗanda suka dogara da su wajen yin aiki a yayin da matsala ta afku ko kuma aka kai hari da gangan. Ga abokananmu 'yan sandan ƙasa da sauran jami'an tsaron Senegal, mun gode da taimakon, muna kuma fatar wannan kayan aiki za su taimaka muku wajen gudanar da ayyukanku. Wannan shi ne sharhin da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuta zuwa ga editorials boa Washington DC uku bakwai USA za kuma ku iya ƙarin bayani ko ganin wannan sharhin a shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials. Wannan kuma shi ne labaranmu a taƙaice. Shugaban 'yan kwana-kwanan New York Daniel Negro jiya Alhamis ya ce gobarar da ta kashe mutane goma sha biyu a wani gini a unguwar Bronx ta soma ne sanadiyar wasan da wani yaro ɗan shekaru uku ya yi da risho. Kotun tsarin mulkin Afirka ta kudu ta gano cewar majalisar dokokin ƙasar ta kasa samun shugaba Jacob Zuma da laifin abin fallasar amfani da miliyoyin dalolin kuɗaɗe wanda gwamnatin wajen ƙasar ta tara. To amma a ƙasar Kenya 'yan adawa ne suka ce za su ci gaba da shirye-shiryen rantsar da shugaban 'yan adawa Raila Odinga a matsayin shugaba in har shugaba Uhuru Kenyatta bai gudanar da zaman tattaunawa na ƙasa ba. Kenyatta ya yi nasarar cin zaɓe bayan Odinga ya kauce wa takarar haka kuma ƙwararru na gargaɗin cewa idan har 'yan adawa suka yi rantsuwar to za ta haifar da ƙara rarrabuwar kai a ƙasar. Yayin da Amurkawa da sauran jama'a a faɗin duniya ke ban kwana da shekarar 2017 da kuma marabtar 2018 ga abubuwan da Amurkawa ke yi wajen nuna murnar shiga sabuwar shekara. Wasu sababbin al'adu sun kunno kai a sakamakon karuwar yawan Spaniyawa a Amurka, wasu da dama kan yi bukin shigowar sabuwar shekara ta hanyar cin 'ya'yan inibi. To a gaida ke hafsa masu sauraro da aka ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a yau sai kuma gobe idan Allah ya kama za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe biyar kenan na safe agogon Ghana. idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata ko kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin ita hafsa dan mai sauro da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta haɗa mana shiri baki ɗinsa sai injiniyan mu malama zainab abdulrahman mahmud lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc